al'umma mun ta Nijar maza da mata birni da ƙauye aski ya kawo gaban goshi a yau dinnan komi ya fito ƙara ƙirƙiri bisa kan yanayin da muke ciki zancen wannan eh, fitina da take hararinmu a cikin ƙasanmu da kuma yankin ƙasashenmu na sahel wannan zance zance ne mai muhimmanci wanda ya dace mu yi la'akari da shi da kunnen basira to 'yan uwanmu 'yan nijar maza da mata yau dai kowa ya gane abin da yake hawa mutane suna neman su kawo rikici wanda bai dace ba baya da hujja akan doka baya da hujja akan hankali baya da hujja akan e, eh, imanin masu imani baya da hujja akan gaskiyan masu gaskiya daidai gudun yadda abin yake wakana wannan matakai da ecowas take niyyar ɗauka zuwa ga ƙasanmu domin ta kaya muna hari hari da baya da hujja harin da baya da ko ko ko misƙala zaratin gaskiya a yi shi tunda magana ce ta cikin gida abin da ya samu mu ne 'yan nijar mazanmu da matanmu ya shafa demokrasin kuma mu ne ta shafa ba mu kai ma wata ƙasa hari ba ba mu kai ma wata ƙasa wani rikici ba wanda ga sa a ce yau ba kunya ba tsoron Allah a ga shugaban ƙasa kamar watara na Cote d'Ivoire da Macky na Senegal da Patrice Talon na Benin musamman Patrice Talon na Benin da sabon shugaban ƙasar Najeriya Bola Tinubu a ce sun ɗauka a kansu waganiya ta rashin gaskiya na kawo ma niger da al'ummata hari da sunan wai a koma bisa hanyar demokrasiya kuma da sunan cewa neman ne suke saka hari zuwa ga e, majalisar soje e, wadda ta hamɓar da iko e, a cikin wannan lokacin da muke ciki to jama'a wannan duka alaɓe ga sabara ne a halibariya babban magana ita ce matsala da ƙasar faransa da take bayansu take tura su take zuga su take neman ta juya hankalin mutane mu huta bisa kan abin da an mai abin gaskiya bisa abin da abin mai mahimmanci wanda ya shahi matsalar da tsakaninmu da ita musamman irin maganganun da muka yi a shekarun da suka wuce na cewa faransa lokacin mu ɗauki matakai na hana mata ta ci gaba da yaudaranmu ya zo na farko akan maganar kuɗaɗe da muka unhwani da su na saifa na biyu kan e, eh, arzikinmu da suke ɗauka banza-banza suke unhwani da shi mu kuma mutanenmu wanda suka ba su haɗin kai sun yarda a ɗauki kamar bai da wani unhwani kamar yadda kowa ya ji eh, eh, mutane musamman shi shugaban ƙasa bazin muhammad yake kwatanta bai dace ba ma mutane na bugun gaba da wani ƙarfe iranin bai da wani mahimmanci bai da wani unhwani bai da wani riba bai kawo wani ma abu ga ƙasa to duka wannan zance ne wanda bai dace ba a ce an yi shi wanda bai kamata ba a ce an yi shi saboda ita faransa ai ta san mahimmancin unhwanin wannan karhe iranin a gare ta in mu bai kawo mana wani abu saboda sun yaudare mu ba su sayan shi wanda ya kamata su sayi tunda suna ga tsaye da kuɗin sayan shi mu bai kamata ba mu ce e mu hana kanmu ganewa ke shi faransa yana da unhwani gari ta tun da yau don ta biya bukatunta na samun makamashi a faransa wanda suke ɗauka a nan niger ƙarin uranium namu matsayin kashi 35 zuwa 40 yake da eh, dangance da hanyar biyan bukatunsu na wannan ƙarhin iranium domin su hudda makamashi mai biya musu bukata su a kan kansu nan ƙasar faransa da sauran ƙasashen da faransa take saida ma wuta to jama'a yaya za mu yi mu hana kanmu nazari da tunani da hankalinmu tun da allah ya kai ya samu kai inda yau muna da basirar mu gane muna da hankalin mu gane muna da ilimin mu sani jama'a bai dace ba a ci gaba da mu kuma mun tabbatar da wannan yaudarar ita ce an mafarin eh, duk irin abubuwan da muke fuskanta na talauci na duka rashin cimma waɗansu guri da ya kamata a ce mun cimma su tun ba yau ba tun da suna muna eh, eh, zumuncin cuta zumuncin yarda hudda ta yarda ta cin amana ta danniya ta wayayya to jama'a shi ne ya kamata kowa ya sa a hankalin shi kowa ya gane babban magana kanmu mu yarda a mu a ruɗa mu a juye mu na hankali a maida mu bisa kan cewa matsalar mu ita ce a tsakaninmu. mu wannan a ɗauko wannan a gama da wancan a ɗauko wancan a gama da wannan ba shi ba ne matsala babban matsala ita ce a yau dinnan wannan lokaci wannan zamani ya za a yi mu mallaki mu da jagorancin ƙasashenmu da kuma mallakar arzikin da muka eh, Allah ya mallaka mu ne ya bamu mu zamanto in za duk wanda za a unhwani da zai unhwani da shi mu yi unhwani da wannan domin mu yi zama addiba a gani tunda mun san abin da aka yi mun san wanda ba mu da ƙarfi a shi yau Allah ya arzita mu da arzikin ma'adanai amma ba mu da kuɗin da za mu iya biyan kayan da ya kamata a sayo domin a sarrafa shi ko a aiki da shi ba mu da cikakken ilimin da ya kamata a yi wannan sarrafa to kenan dole ne mu nemi hudda da sauran mutanen duniya wadda gaba mu dama waɗannan sauran mutanen duniya a zo a zamna su ga masu ilimin iya aikin ga masu eh, kuɗin da za su iya bada a sai kayan aiki to kuma mu ko gamu a diba a gani to wani irin hudda ce za a yi za a yi wadda kowa za a hudda masa hakinsa cikin mutunci cikin yadda ya kamata kamar da eh, tsohon shugaba tanja ya kwatanta cewa a yi zaman gana ka ganawa to jima'a su sun ce ba su yarda haka nan ba son su kai su ci gaba da yi mana milkin mallaka milkin danniya milkin reni renin wayo milkin da suke dibin kullum muna nan kamar kai cikin tukunya irin da alhali ko lokaci ya wuce yau wannan zamani da allah ya kawo irin yadda Allah ya arzita duniya da ni'ima ta ilimi ni'ima eh, eh, ta al ilimin na'ura ilimin komi da komi da ya wanzu al'umma sun suna iya unhwani da shi a ko'ina kenan babu abin da ake iya boyewa duk abin da yake faruwa yawo kai tsaye ake iya sanin shi kai tsaye ake iya gane shi kai tsaye ake jin shi to jima'a wanda yake cikin wannan hali da wannan hankali da wannan lokaci to jama'a sai mu hana kanmu unhwani da abin da kuma gashi mun sani mun gane sai mu ci gaba da zaman cewa mu ƙauyawa ne mu ba mu iya ba mu ba mu gane ba mu ba mu iya ba wannan harka tuwa ce harka nasaru ce nasaru ne sun ka iya eh, eh, eh, mu kuma muna nan mu ta biye su haba jama'a wannan lokacin biye irin wannan biyayya ta hauka ta wuce mu tashi tsaye tsayin daka kowa yanzu ya ga abin da muka haɗi tun shekara da shekaru matsayin niger ga duniya da yasa kun gani wannan matsayin nan na niger ga duniya yasa yau wanga abin da ya kana ya nuna ma duniya yau ko ina duniya an san kasar niger ko ina duniya yau an raba niger da najeriya an san niger da najeriya ba ɗaya ba akwai niger akwai najeriya kuma matsayin mu na niger ya wuce matsayin najeriya bisa abin da ake ce ma geopolitik geostrategy kenan muna da matsayi a siyasance muna da matsayi a cikin eh, tahiyar duniya wanda ya kamata eh, kowa ya fahimce shi ya gane shi a matsayin mu na ɗan ƙasa to wannan matsayin ne ya sa ka gani sauran kasashe suke neman su zo su shiga ƙasarmu su samu hulɗa da mu musamman yan ka ɗauki ƙasar amurka ai amurkawa sun gane da cewa nijar tana da wani matsayi mai mahimmanci wanda ya sa sun yi shekara da shekaru suna neman su samu dama a ba su hanya su taho nijar su zo su kawa su da na'urorinsu domin su samu dama kallon abin da yake faruwa a duniya gaba ɗaya tunda da nan cikin Nijar kaga abin da yake faruwa duk abin da ya shahi Afirka ta Arewa za ka kallon abin da ya shahi Afirka ta Kudu za ka kallon abin da ya shahi Afirka ta eh, ta gusun da Afirka ta Yamma nan daga Nijar nan ɗaya ne kake iya kafa na'urar da daga ta in ka kana ta za ka iya kallon abin da yake faruwa a can ƙasa eh, a cikin eh, nahiya ta Europe ta turawa kuma a cikin nahiya ta asiya kuma a nan kuma kana iya kai kallon abin da yake faruwa can ma a wajen su amurka daga nan matsayin da muke da shi a nan nijar to jima'a wannan abin da ya sa kuka ga mutane suke gogoriyo suke neman tun da mu muna nan a rude muna ta wauta tsakaninmu mun kasa mu gane mu haɗa kanmu mu tashi tsaye mu nemi ilimi mu yi karatu mu dage mu san abin da ya kamata duniya take ciki da ya kamata a yi da ya kamata mu yi mu da kanmu saboda mu ci riban matsayin da Allah ya bamu da yake mu ne mun ka gadi wannan ƙasar ta Nijar. To shi ne an ma'anar waga kokowa da ya kamata mu yi ta. Kuma ta shahi kowane ɗan ƙasa. da wanda a raye da wanda a cikin ciki ma ta shahe shi wanda ya mutu lokacin shi ya wuce amma duk wanda yake raye yana cikin ƙasan Nijar ko yana waje ya kamata ya san wannan kokowa ce ta garkon mutunci ta wakai wadda ya kamata mu yi hana kanmu kwana mu hana kanmu son rai mu hana kanmu son kai mu hana kanmu abin da zai iya rudar da mu ko ya kauce hankalinmu zuwa ga abin da an nagari wanda ya kamata mu kula masa shine mu tashi tsaye mu yi garkuwar mu bisa kan abin da ya faru duk mai hankali ya san wanga abin da yake faruwa a yau din nan ya san allah ne ba mutum ne ba tunda kowa ya san shekarar goma sha biyu da suka wuce a baya mutane babu irin irin kokowa da ba a yi ba babu irin dubarun da ba a yi ba babu irin gogoriyon da ba a yi ba na a ga an kifar da abin da yake eh, eh, eh, ikon da yake nan amma da lokaci bai yi ba da Allah akwai lokacin da ya zaba kamar wannan da ya zaba muna ya yi wa da ya sa duk irin abin da mutane suka yi ba wanda ya tabbata amma da yanzu da lokaci ya kai da lokaci ya zo Shi ne Allah ya cusa ma wanda suke da halin su yi wanda suke iya su yi ba tare da an yi banna da yawa ba ya cusa masu ra'ayin su ɗauki niyya su ba da kansu a yi ga kokowa ta buɗe hanya ta taimaka ma al'ummar ƙasa a kifar da waɗanda suke hana ma ruwa gudu cikin tafiya wanda suka yi mana shagorancin danniya zagorancin eh, eh, kama karya dangance da ana mai da eh, kundin tsarin milki dabara ba a aiki da shi ba a aiki da dokokin ƙasa ana son kai da son rai ana danniya ana wariya ana nuna isa ana walakantar da mutane ana nuna kuma gata an ɗauki sauran 'yan ƙasa su 'yan rata ne kuma akwai 'yan ƙasa 'yan gata wanda sai abin da suke so shi ne ake to shi mu a yanzu Allah ya kawo mana wanga lokacin da gashi abun nan da ya faru Allah ne ya kawo a yi shi kuma ya wakana ba tare da an taɓa koda kuje ba yanzu sai a ce da wata ƙasa da sunan wai demokrasiyya da mu ne muke cikin ta mu muka san abin da take ciki mu muka san irin cutar da ake muna mu muka san irin zaluncin da ake muna mu muka san irin abin da muka eh, muka muka muka shi cikin wannan eh, cikin wannan tsarin na cewa na demokrasiyya da ba mutane ba su aiki da doka to a ce yanzu wani ne zai zuwa shi mai kora su dawa yanzu shi eh, alasan watara shi ne zai zo wa mu ya koya mana demokrasi shi ne zai zuwa ya koko makisal wanda abin da yake faruwa a yau din a a cikin kasar senegal abin da yake faruwa shi yana da bakin magana ko kuma shi alasan watara yana da bakin magana har ya ce wai shi zai zai dauko yaki shi ga muna ga haka dai kawai ba mu musa komi ba ba mu taɓe shi ba kawai shi ne zai zo washe kamun yaƙi saboda shi na buƙatar shi ai wani abu don a biya ma waɗansu mutane masu wani guri wata biyan buƙata can haba jama'a to wallahi wallahi al'umman mu ta Nijar mazan mu da mata beni da ƙauye mu duka ya kamata mu mai da kanmu inciya madarmin kirya mu yi kokowa da ya kamata mu yi mu yi faɗa mu yi yaƙi wanda ya kamata mu yi domin mu yi ga ko gidanmu mu yi ga ko ƙasanmu mu ga ko al'ummanmu in mun gama ƙarfi da ƙarfi Allah zai ba mu sa in mun ka shiga rudanin eh, wani tunani wani zance can wanda bai da kan gado eh, wanda zai iya raba hankalin mutane bisa kan abin da ya kamata mu yi domin mu da mu kama kanmu mu yi abin da zai sa da taimakon sauran kasashe wanda suka yarda a yau dinnan su kama muna tunda sun san abin da yake faruwa zuwa gare mu ba gaskiya ba ne zalunci ne ha'inci ne yaudara ce makirci ne wanda ya kamata mu san da shi mu gane shi kuma saboda haka nan mu ta tsaye mu kan mu kanmu kowa daidai ga gudun abin da yake iya yi babu kuma wanda bai iya ka gudunmuwa cikin wannan kokowa komi a sana'a komi a aikinka komi a matsayinka daidai inda kake nan kana iya yin abun da kake iya yi ko da ka zamna kai addu'a ne cikin ɗakinka ka roƙi Allah shi ba mu sa'a shi ba mu galba shi ba mu eh, sa'a samun galba akan duk wani azzalumi macuci mai yaudari mai neman ya zo ya cuce mu al'ummar Nijar ko na ciki ko na waje duk wani mutum mai wata baka aniya mai wata mugun nuhi zuwa ga kasanmu zuwa ga al'ummar kasanmu don saboda shi biya ma kanshi wata bukata don saboda eh, ta a game kai da shi domin a cimma wani guri zuwa gare mu Allah ubangiji ya kama muna to kowa na iya yin wannan gidansa wanda Allah ya ba ikon ya huto a huto a yi gani gasu tare da shi duk wanda yake iyawa ya kamata shi ba da kanshi kamar yanzu gobe ranar lahadi an ɗauki niyyar cewa daga yau duk lahadi mai zuwa duk gudan ƙasar ta nijar maza da mata garuruwa ko ina inda mutane ga iya tar da kansu su hito tsayin daka su taso da bibi ba hada ba tsangwama ba jayayya ba wa zage-zage ba hada da wani ba taɓa kayan wani abinda ake hwata mutane su hito ga hili su zo a yi taro tare da su duniya ta shaida na'ura ta ɗauka ta watsa a cikin duniya a shaida ga mutanen nijar ga su tsaye kuma gurinsu shine suna neman ƙasar faransa ta shafa musu lafiya ƙasar faransa ta ɗauke dakarunta ƙasar faransa wannan rashejeniya na cuta na yaudara da an kai tun zamanin eh, kakin da mu suna iko hukun cewa an yi ba da 'yancin kai Eh, tanja da sara ya ce incin kai ne ko wayo to wannan wayon da an kai lokacin da an ce an ba da incin kai an kai ya bisa takardu wanda mutane ba su ma fahimci abin da ke ciki ba sun kasa hannu to duka wannan takardu na yaudara ne da ya kamata a watsar da su a zo a zamna a yi sabin takardu da duk wani mutum duk wata ƙasa wadda muke iya in mun kai hulɗa da ita za mu hudda mutunci hudda daraja hudda wa kai hudda garkuwar kaya garkuwar arziki garkuwar mutunci namu wanda za mu zama a hankalce a dibi abin da zai gyara mu da abin da zai gyara su mu ba ko kowa muke ba na cewa mu zalunci wani ko mu cuci wani to wanda ga cutanmu ne muke son su mu hana su cuce mu su ci gaba da cutanmu ba ko kowa muke ba na cewa za mu ramo gayya bisa kan abin da ya huce baya muna hwata daga yanzu a ce wannan abin da ya wuce baya ya kare ba a koma ci gaba da yi muna zama na muna zama kamar in eh, eh, eh, bawa da mai gida a bauta ta kare yanzu ya kamata mu tashi tsaye mu kama kanmu mu kare mutuncinmu wallahi wallahi al'ummarmu ta nijar mazanmu da matanmu ya kamata mu sani nijar ƙasa ce mai albarka nijar ƙasa ce wadda allah ya ba mu arziki na e, e, iri-iri wanda in mun haɗa kanmu in mun duƙuwa in mun hana kanmu zalunci in mun hana kanmu e, rabuwar kanu in mun hana kanmu fayyanka fayyanka in ji waɗansu to jama'a insha Allah ta'ala arzikin da muke da ya ishi ya mai damu mu ma da waɗanda suke rayuwa a ƙasar Eh, eh, eh, Kuwait ko a ƙasar qatar ko a ƙasar emira arab uni ko a ƙasar arabi saudiya muna da arziki ga yanan kuna ganin shi zuba ne ma yake barkat a cikin ƙasar mu ko'ina wallahi wallahi babu ƙasar mu inda adda kilomitar kare guda da bai da arziki cikin shi amma muna da matsalar mu gama kai mu yi jagoranci gari wanda zai sa mu yi kokowar shirya al'ummanmu a ilmance mu koya makanunmu abin da ya kamata mu koya wanda zai ba mu dama mu sarrafa arzikin da muke da domin arzikin nan ya yi muna unhani kuma ya taimaka muna samu hudda da sauran mutanen duniya hudda mutunci hudda imani hudda girma hudda da ta kamata wadda ga sa kowa da kowa ya san akwai mu da yau aka ce a quelque chose malin bon wannan lokacin da muke ciki ba a taɓa samun wani zamani ko wani lokaci ko wani abun da aka yi a duniya ba da yasa duniya ta maido hankalinta ga Nijar ta sa duniya take neman ta san Nijar duniya take neman ta gane ina ne Nijar take ta sa kowa ya san yau ina ne Nijar take mi a bambancin Nijar da Najeriya kamar wannan lokacin to kenan ya kamata mu san akwai abin da a baya wanda ba a yi doga hili wanda mutane suke sa ake haka nan ai an yi mali magana ba ta zan haka nan ba an yi burkina magana ba ta zan haka nan ba an yi eh, gine magana nan ba ta zan kama da ake nan ana yi ba yau nijar inda ga sunan sun rude kamar hauka mata kama su shugaba na faransa ya rude ba ruwan shi da doka yanzu abin da suke so ba maganar doka ba ce magana kama karya ce kenan tun da suna da niyyar yin kama karya zuwa ga su kamuna hari a cikin kasanmu to jima'a mazanmu da matanmu mu ba mu da yaƙi ba mu da kayan yaƙi amma muna da allah kuma muna da imaninmu da mutuncinmu muna da yawanmu mu hito ga hili mu nuna ma duniya ta shaida ba wanga so zaren ɗaya ne ba suke da wannan guri su wanga so zaren bakin aikinsu ma sun ƙare shi sun kai wadda an ka samu dama a samu walwala cikin ƙasar nan waɗanga da suka yaudare mu waɗanga da suka zalunce mu waɗanga da muka ba amana suka zalunce mu suka muka gano yanzu cewa ashe ashe yawancin duka abubuwan da suka yi yawancinsu da dama sun yi shi don saboda su gyara kanunsu lokaci in ya zo in sha Allahu za a kula mu kowa bisa kan irin abin da ya yi ba daidai ba za a bincike irin wanda ya kamata domin a san kowa daidai gwagwadon layin shi babu niyya a cuci kowa daidai ruwa daidai tsaki daidai ka daidai hukuncin da ya kamata a yi maka akan doka amma a yanzu nan abin da muka sama gaba da ya kamata mu sama gaba jama'a mu riƙe shine wannan kokowa ta gari ta gari ko ƙasa zuwa ga wanga hari da waga barazana da ake ma ƙasanmu ake nuna watan kamar suna iya zo su ci su ba babbaka Nijar sun ɗauki kamar suna iya su zo su kawo hari cikin lokaci kaɗan su biya bukatunsu ban ga da za a yi wannan abu ya tabbata ba. ban ga wanda za a yi ba a ce an taho wai a nemi a kama su waɗanga 'yan majalisar soje su ne za a iya kama kuma a samu a hiddo shi shugaba ba zan a hiddo shi a salon alun a zo a maida shi salon alun ya ci gaba da jagorancin nijar salon alun ai mai hankali ya san da wannan abin ba zai yi ba duk mai hankali ya san da irin abin da ya wakana inda an samu baraka cikin 'yan nijar maza da mata birni da ƙauye aka samu cewa waɗanda su ce ba su yarda waɗanda su ce ba su sai a iska ma yawancin wanda ga cewa ba su yarda da abin da yake faruwa ba ko wanda suke son a ce haka ta faru a maido shi shi a bisa iko inda suna da yawa suna suna ga su kiri an gan su an san su to yau Allah ya sa ko cikin fartin nasu ko cikin ƙawancensu ta majorite na siyasa da dama suna cikin wanda ga kukan yadda tahiyar take tunda abin da yake faruwa shine eh, eh, kashin dankali ne manya su danne kanana kuma cikin fartin ma da yawa ba kowa ba ke ganin wani abin a zo a gani tunda dama talaka ko yana cikin farti ya yi zaɓe abin da yake jira a ga ayin jagoranci na gari jagoranci na garin nan shi zai ba shi dama a matsayin shi na ɗan ƙasa ya ci riba in an yi wani abin a zo a gani kamar yanzu an an yi tsaye da tsaro wanda ya kamata kam to sai talaka shi daɗi zaman lahiya to yau babu tsaron tun daga yanin kowa yana ganin abin da yake wakana yankin yankin tilibiri da yankin tawa da yankin yankin yankin maradi da yankin yankin yankin abin yake mushi yankin difa kenan kowa ya ga irin abin da yake hawa mutane na cikin zaman ɗarɗar kenan wannan abun ba ta samu ba a iske mutane an yi abubuwa daga sa kiwon lafiya in baka da lafiya akwai yadda za a kula maka wanda za a yi kowa ana iya kula mashi ba sai wane da wane ba ya kamata a ce cikin wannan tafiyar da muke ƙasa ce muka ce mun girka wadda muke son ta zan jamhuriya jamhuriya wadda mai ake jagoranci a demokradiyance kuma a isa kasa ce mai tausayi mai tausayi zuwa ga 'yan ƙasa duka gaba ɗaya shi yasa cikin wancan kundin tsarin mulki da so za su ka dakata da shi a yanzu nan aka nuna cewa cikin tafiyar mu babban gimshikan wannan jamhuriya ita ce ya zamanto ana ɗaukar kowane ɗan ƙasa daidai wa daidai daidai ruwa daidai tsaki kuma ana yin eh, aiki na kulama hakin kowa kuma ana yin tsari na solidarite national cewa na tausayin ƙasa domin kowa a hidda mushi hakin shi kuma kowa a kula da shi to jama'a don haka ke sa kira gare ku gobe ranar lahadi a nan birnin yamai a kowace jiha a kowane gari inda al'umma suke iya tsara kansu to su tsara kansu su hito daɓiɓi su hito daɓiɓi duniya ta shaida duk mutanen gada maza da mata da yara da tsohi da manya duk sun ba da kansu na su zo su hito ga hili domin su kawo shaidu duniya ta shaida ba musu a kamuna yaƙi Nijar sai da yawo in mu zai taima ba mu bukatar irin wannan gyara sai da yawo in mu taka taimaka ma to tabbar neman cewa ta kamun harin hagin da sai an yi kashe-kashe na mutane nan cikin ƙasanmu a mu mutane a kashe mutane kuma a kawo rikicin da zai zamanto tashin hankali tsakaninmu da makwabta nigeria da niger duk ɗaya ne benin da niger duk ɗaya muke a daidai tsawon iyakan nan ko ina yan uwa ne da can da nan to in aka ce za a kawo hari daga najeriya a zo nijar to wane ne za a halbi saboda allah da annabi in wanda yake kudun najeriya yana ganin yan najeriya na arewa ba yan uwan shi bane ko yan nijar ba yan uwan shi bane saboda shi yana cikin najeriya na kudu ko ko yana cikin benin na kudu ko yana can wajen magaida na wajen wajen wajen eh, cote d'ivoire ko yana wajen senegal yake dibin dama an ɗauko su laitiyar senegalai su ne nasaru sun kai unhani da su tun da suka zaka an ka unhani aka ɗauko su aka kwazo su dubaye an ka zo da su aka anniya eh, yaƙi zuwa ga sauran ƙasashe namu sauran na neman milkin mallaka na wannan zamani to shima'a yanzu wannan ce za mu yarda ta tabbata to don haka tun da ba za mu yarda wannan abin ya tabbata ba da mu 'yan Nijar da 'yan Najeriya wannan kiran ya shahe mu da mu 'yan Nijar da 'yan Benin wannan kiran ya shahe mu da mu 'yan Nijar da duka 'yan kasashe na Afirka ta yamma wannan kiran ya shafe mu saboda ko ina akwai mutanenmu akwai 'yan Nijar ko ina a cikin wannan kasashen kuma akwai 'yan kasashen nan ko kowace kasa akwai mutanen ta cikin Nijar to shi ma'a in mun shiga halbe-halbe cikin duhu haka nan baka ma san wanda kake kai ma hari ba tun da yanzu an ce a kai hari wane ne ake son a kai ma hari al'ummar Nijar gaba ɗaya kenan yin al'ummar Nijar ce su za su unwani da bindigogi da sunan Najeriya ko da sunan Benin da sunan Cote d'Ivoire da sunan Senegal da sunan sauran kasashen da za su biyo musu baya su kawo ma Nijar hari kenan kamar hanya ce an ka buɗa na cewa eh, na nan gama 'yan ƙasar da ke nan in mun gamu da 'yan Cote d'Ivoire mu shiga juna in mun gamu da 'yan najeriya mu shiga juna in mun gamu da kowa kenan za mu shiga faɗa tsakaninmu duk 'yan nijar duk bakon da ke cikin kasar nijar za mu hada da shi za mu neman mu mu ɗebe takaici a kan shi tun da su sun kawo na hari da sunan su to jama'a in wannan abun ya zan haka nan ina unhwane shi ina gaskiya wanda ga son wanga abun ya tabbata al'umma ya kamata masu hankali su hankali demokrasi mu ne muka son demokrasi kuma demokrasi din ga inda da gaske ne demokrasin ce ake yi da babu abin da zai kawo har waɗanga so za su samu dama hamɓar da iko har ko a cikin mawalki bale a aikace tunda in akwai jagoranci na gari akwai biyar doka akwai yin abin da ya kamata ina ne kai wani ɗan ƙasa zai samu hujja na cewa ya ga abin da ake ba daidai ba har ya samu niyyar cewa don biyan wata bukata zai ɗauka bindiga da bindigogin al'umma ya ce zai kaya hari ya hamɓarar da iko ai an gani waɗansu ƙasashe inda lokacin da eh, eh, sozawa suka ce za su hamɓarar da iko a ƙasa turkiya al'umma ce gaba ɗaya ta hoto ga hili suka kwanta bisa gudun ko ina inda da soji suka ce to <coughs> kamin ku kai gare shi ku hidda shi to ku kashe mu ku take mu duka kwamsa in kun samu iko za mu ganin wa za ku iko wane ne za ku jagoranci to kamar haka nan ne a yau yanzu ya an ce gashi kowa ya ga yadda al'ummar Nijar take ya ga yadda mutane suka fito da abibi suna nuna haɗin kansu da yardar su da da neman eh, eh, eh, sabon tsari zuwa ga tahiyar da ake cikin mu bisa ga abin da yake faruwa a ce yanzu wani ya taso da wata ƙasa ya kawo muna hari don shi shi mai muna demokarasi akwai dai lauje cikin naɗi to wannan laujen nan da a cikin naɗi ya kamata kowa ya sa hankali ya fahimce shi faransa da take babu abin da take bukata sai dai ta samu yadda take mallake mu na faɗa muku sauran kasashe na turawa suna bukatar zama cikin ƙasarmu musamman kamar ƙasar amurka ita amurka ƙasa amurka babban abin da take bukata ta samu dama ta iske tana iya tana unhwani da ƙasanmu daga nan ta yi leƙen asirin sauran ƙasashen duniya daga nan ana iya yin shi niger ce take da wannan matsayi a cikin eh, eh, eh, matsayin ƙasashe sase de la geography to bayan wannan kuma a cikin tarihi ma jama'a irin yadda muka rayu da tun kakin kakin kakin ne uwa ɗaya uba ɗaya a ce yau mu zo haka ɗai za mu cewa saboda abin da bai kai bai kawo ba a ce za a zuwa koma wani halbe-halbe tun da inda abin bai tabbata ba ne ake cewa a zuwa wani ga kuwa ko a hana abin da an riga an kare yau kusan wata guda zance har ya bi hanya kuma yanzu shikenan jama'a a ce ana nan ana neman kullum a huɗa mutane a ce ga munan zamu ka hari kamar irin wanga taro na shekaran jiya da hamsin sojoji na kasashen da suka ce sun ba da haɗin kai a zo a kamu nijar hari suka taru suna cewa wai sun yi tsari na yadda za su kawo mana hari wanda za su harawa da lokacin za su hara sai su ba su majin kumya to su kama nijar hari zuwa ga wani ga 'yan uwansu sozawa waɗanda da suke gamuwa tare lokaci zuwa lokaci cikin harkokin aikin gana na majalisar ɗinkin duniya in ya kai a gama ƙarfi zuwa ƙasashe a ce yau ku ne za ku zuwa ku zo ku ce wai ku kawo maso zamu na Nijar gaba ɗai hari tun da babu wani ɓangare duk gudan so zamu na Nijar duk mai aiki da bindiga na Nijar yana cikin hanya guda kenan gaba ɗaya ne mutane suke game suka tare wuri guda yanzu ku ce ku kawo hari ga waɗanda ga Niger kuna cewa wai za kuna ku nemo yan CNSP yau CNSP a yanzu ya zan Nigerian gaba ɗaya tunda ya daga cani inda ya fara ya samu sauran abokan shi suka yarda da shi sozawa har ya kai al'umma da ta samu labari ita ma ta bada haɗin kai to bai ya ya ishi mutum karatu ya ishi mai hankali karatu ya ishi mai adalci kuma eh, eh, eh, samun hujja na hana kai zuwa ga cewa za a karambanin neman a ce a zo a kawo hari a cikin ƙasar ta nija To insha Allah, insha Allah, jama'anmu mazanmu da mata mu sani Allah yana nan. Kuma mun yi imani da ba mai yi sai Allah ba wanda ya sai sai Allah. Kuma mun yi imani da insha Allah ta'ala in wani ya ɗauko hannun shi ya kawo hari cikin Nijar kuma ya arama shi. duk wanda zai yi wani abun cuta al'ummar Nijar zai cuta ƙasar Nijar sha Allah ta'ala kuma ya arabun shi kuma duk wanda ya zo sai duniya ta shaida da haka kuma mun sa kira ga Allah mun sa roƙo ga Allah mun sa kira ga mala'ikunsa mun sa kira ga duk halitta nasa su kama muna su kama muna su kama muna zuwa ga wannan yaƙi maza da mata mun sa kira gare su al'umma maza da mata mun sa kira gare su su kama muna da addu'a su kama muna irin yadda suka iyawa domin mu samu mu ci galbar wannan tafiya duk ba wanda muka yahima ba wanda muka ware kowa muna masa godiya kowa muna sa kira gare shi kowa muna son ya kata su gudunmawa domin maraɗa su ji kunya domin masu mugun niyya da baka'an niyya zuwa ga niger allah ya sa su ji kunya domin niger ta ci galba al'ummar niger ta samu ta ci galba saboda in abin da ya faru ya an ci niger kenan an ci afirka gaba ɗaya da yaƙi to afirka niger ce cibiyarta to muna fata al'umma su gane kuma allah ya ba mu sa'a mu ci galba bisa kan wannan tafiya haza wassalam jama'a gobe kowa ya hoto da bibi kuma duk lokacin da aka sa kira bisa kan wannan tafiya al'umma su ba da haɗin kai maza su ba haɗin kai mata su ba haɗin kai yara su ba haɗin kai kuma kuma na ɓoye na sa kira gare ku na sa kira gare ku na sa kira gare ku na sa kira gare ku ku ba da gudunmawarku kowa ban yahe mashi ba kowa kuma ban hudda shi ba na sa kira ga duk abin da kuka iyawa ku yi domin niger ta samu ta kare kanta mu zaman lahiya muke so allah ya ba mu ikon samun zaman lahiya allah ya ba mu ikon bin gaskiya bisa hanya domin mu yi rayuwa irin yadda ya kamata a kan hukumci na allah da umarninsa da ya ba mu a matsayinmu na 'yan adam